ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاء ديا وتن شاء ديا وتن ذو القعده daga hijiran annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana dace a duniya da lahira domin tsarikin sunayensa to muna da cikin tattalin arziki na musulunci ma'ana babin ciniki kasuwanci a musulunci ta inda yau za mu tashi kan wani kuduri wanda shi ma kuduri ne mai samar da kuɗi inda abin za a yi gaskiya a cikinsa wato a bawa wa mutum kudi a jinkirtar da abin kudin inda za a ba wa mutum makudan kudi a sai abu a hannunsa a gaggauto masa da kudin a bar abin kudin sai wani lokaci can mai nesa yana da dama ya fatauci da kudin yana da dama ya tafi can inda zai samu abin nan mai arha inda zai ci riba da yawa ya kawo abin kudin saboda daga wannan hanya ce tabbas ta a rage rashin aikin yi daidai ya laita na ya lamu me ya na sai ka ga mutum in ka bashi kuɗi shi kenan shi ka bashi abin da bahaushe ke ce masa wala bai'u shi kenan ya zama kyauta zai yi dandadon sai abin da ya ga dama kada dai in cika ku da wannan hukumus salami hukuncin oda ba sautu bane ba ba bashi bane ba wala ba sa. بالسلم في العروض ba laifi yin oda a kaddarori mai yiwuwa mai irin wannan a can ƙasa akwai hashiya za a samu ƙarin bayani a salamu ɗin wanda ma bai da shi sai iji mu ice assalamu wasalafu bi ma'ana wahid لأن كل منهما إثبات مال في الذمة مبذول في الحال وسمي سلما لتسلم الثمن دون عوض في الحال وإنما يكون عوضه مؤجلا هي تعريف دو تسيغا أمادو أبو ديني أتي مكا السلم أتي مكا السلف ko a sa mimun ko a sa fa'un ma'anansu ɗaya ya ce bi ma'ana wahi in shi ita idan ƙila ma huwa salamu ta kolo a salafu a salafu huwa salamu na kulla min huma don kowanne su tabbatar da dukiya ne a wuyan mai ba da ita take kaga mai neman kaya kenan za a tabbatar da dukiya a wuya sa take ya kawo ta wasu miya salaman ana kiran shi sallita sallumi saman don ya ba da kuɗin ya damka kuɗin dona iwadin filhali ba tare da an kawo abun kuɗin take ba kamar dai yadda wasu malamai kan ce gaggautar da kuɗi ko a jinkirtar da abin kuɗi wa ma ya kuno iwadon mu'ajjala iwadahu mu'ajjala kuɗinsa kan kasance sai can gaba za a kawo nan kenan me za mu fahimta a nan me yanzu za a same shi nan gaba a'a kayan dai haka ba sai an koma kayan bature ba Eh? ba sautu yi sautu aike ne kawon misalin ce maka za ka je kano da allah ka taho min da gurasa ko to kaga wannan sautu ke to amma mai ake samu a kano na abincin gona dawa ko to shi kenan sai a ce maka yanzu ina son dawa yaushe dama za ta zo kai mu yadda za mu aika eh? su wai watan kwatantawa za a yi watan shabi watan muharram kenan watan muharram wasu amara jamana a rabi'il auwal. wace to wata rabi'il auwal? zan za ka kamin dawa yanzu buhu a nawa nawa za ka sai damin dubu uku uku za ka kamin dawa in kara to dubu uku da a samu sauki to dubu uku uku na neman buhu ɗari da hamsin dubu uku uku sau ɗari da hamsin nawa kenan eh dubu ɗari hudu da hamsin sai in kawo dubu ɗari hudu da hamsin ga ɗaurin dubu ɗari ga ɗaurin dubu ɗari ga ɗaurin dubu ɗari guda uku ga in ce maka ga dubu ɗari hudu da hamsin ina son dawa a sha biyar ga watan rabi lawal ka kawo min nan masallaci shi kenan ka an ga dama dubu ɗari hudu da hamsin din na kila maka ta yi kwatano ka zo da mota amma fa ba ruwa na nisa tsaka min dawa ba magana sun bata ba maganan uzuri babu ganganci ba tsautsayi ne ba ruwa da tsautsayi in ma tsautsayi ya tashi kai ya shafa gonar ku ya shafa ta can ta gadon nan da gidan kan nan da kai ta abin nan shi ya shafa kudi na za su fito don haka an baka dubu ɗari hudu da hamsin in allah ya kai mu da za ka zo da shi ma a watan muharram ba zan karba ba cewa ina zan sata ba zan gama su ton ba sai a watan muharram a watan rabi awwal in gama su to in getta su tona ka kawo min hatsi na shi kenan sai zuba a ciki iyakan zo da sikeli na kilo nawa nawa ne tun tunda eh, bekailin ma'alumin wa wazanin ma'alumin eh sai yanzu da kasan irin sikelin nan muna da shi ka dora urr ikence wannan yayi urr bai kamce wannan bai bai ka cika ta wannan urr ya haura kai kuma ya rage naka an kaga dama ka bar min an kaga dama ka ce kai ma sai ka ɗebe in ce kanka Allah ya kai mu wanda bai cika ba ni ba kuwa shi kenan umin ya ka buhu ɗari da hamsin ɗinnan suka cika shi kenan mun rabu kaga ka samu karuwa na samu karuwa kaga wannan ya rage mana zaman banza ina da ina da dubu ɗari hudu na da hamsin kaga ba su lalace ba ƙarshe ne na tashi sai da sai da shi dubu ɗari hudu dubu hudu hudu kaga yanzu kai kila ka same shi a dubu biyu da ɗari biyar ga ka amfana da kuɗin kaga shi kenan inda da ni da kai za mu sa Allah za ka ga Allah zai mana albarka amma daga inda ka duba ka duba kana shirin yaya ne nima ina duba to Allah ya fita shaidan ya shiga tsakani ba ran da za mu yi albarka raito kullum yin ikhlasi ka ɗauka in kuɗin nan sun ɓata za ka fita min da kuɗi na kawai dawa za ka kawata ko talin kaka ni kuma duk yadda za a yi ba uzuri zan baka wannan kuɗin din a kan kare ba zan zauna in dinga ujuru ba to yanzu ka bari ka ga sai karshen wata mm, ina da albashi na dubu kaza zan sai da kaza ɗaya na dubu kaza in na haɗa sai in baka ko kaga dai a tunda kai ma ba yanzu za ka tafi ba mene o oh, o oh, o oh, ba ruwa na yanzu na maka kula masallacin na zan kirga dubu ɗari hudu da hamsin in ce ma gashi kai kuma ba uzuri ba wani abin nan muddin ko ka mutu za a kamin wannan dawa a ranar sha biyar ga wata rabi'ul awwal da za mu ɗauka mu haka za mu yi albarka wannan shi dinga tuttulo wa magabata arziki ya tuttulo musu albarka hmm. shi suna mene inda an yi shi da gaskiya ciki to shi ne dai salami kuma na fata an gane shi wala bi salami fil urudi ayi shi a kaddara kun ga dawa kaddara ce yi warra keke habbayi akan yi odarsa kaga bayan za a odarsa da shekarunsu da za a ɗaure su dai wala hayawa ne haka dabbobi nan kowanne abu sai mai shi sai wa'inda suke bangare wata'am kuma zan a iya yin oda a wannan abinci. wal idami har kayan miya borkono su kauɗa bisifatin ma'aluma wa ajalin ma'alumin raito kaga la darara wala dirara wa yu'ajjalu ra'sal mali ana gaggauto da asalin kudin auyo akhiruhu a iya jinkirta kudin ila mithil yaumaini shi fa ba da kudin din mukulla yanzu zan baka kudin zuwa kwana biyu aw salasatin ko kwana uku wa in kana bi din ko da da sharaɗin zaka karba aure kaza wa ajalus salami wannan ajalin da za a ba wa mai kawo wannan abun da zai kawo a habbu ilaina an ya kuna hamsa ta ashara yamma kada ya kasa kwana sha biyar kaga dai kwana sha biyar duk inda za ka je ka zo da kaya za ka je ka zo da su au ala an yi kubada bi baladin akhara ko kuma kan za a karbi abun a wani gari wa in kana masafatuhu ni al thalasan ko da ya kai nisan sa kwana biyu ko uku tun da kai ma wani gari za ka je ka kawo shi eh. a wanda ba mai kayan shi wanda isa ya wanda za a karbe shi yanzu kan kama misalin ce maka kifi na da ana odan kifi sai ce ni a kano zan karba kaga daga can ya wuri sai kai kano da shi ba sai a kaduna zan ba wannan ya yi da sharaɗi haka wa in kana masafatu yawmaini aw thalasa wannan magana ta fito tangaran kuma law kunna nafa'aluhu lawajadan lawajadna albarakata la'ammatna albaraka wa man aslama ila salasati ayyamin ya ƙabidu bi baladin aslama fihi faƙada a jazahu gairu wahidin min al’ulama’i wa a akharuna wanda ya yi oda ma'ana ya ce ya ba da wannan salamin ɗin amma zuwa nan da kwana uku zai ba da kudin ba ci aka ce kwana biyu ba ko ko da za a jinkiri kwana ɗaya biyu ko uku ko yawwa wanda ya oda zo ga kwana uku ya duhu bi baladin aslama fihi zai karbi kudin a nan garin fakada gairu a wahidin ba daya babba biyu ba sun halartar da shi min ulama'i wa karihahu akharuna da kudin ai sun dade eh. so ba nan garin za a baka kudin din a jinkirta su zuwa kwana uku yanzu muka kulla cinikin ba yanzu zan baka kudin ba ko kwana biyu to wannan ya kai kwana kwayan an daɗe eh. ai shi ya sake maimaitawa eh zai iya yi wa a garin ko a can garin inda ya odan zai je karbe shi a can garin inda zai je saya in zai zama shine da sauki duk zai iya yiwa hmm. can za ka iya karba a kwatano a iya yin haka tun da ina yin abu na da kuɗi a can wala ya juzu an yakuna ra'sul mali min jinsi ma uslima fihi baya halatta kudin su kasance daga jinsin abinda mutum ya oda cikinsa kamar odonmu da wancan malami me nake nema sai in ba shi dawa ana dawa ta zama kudin ba dole kudi ya zama dole he kudi keraru ba zai in ba ka alkama ko in ba ka gero ko in ba ka kaza to a ce yau ga dawa kila dawa kano kaura ce nan kuma in ba shi yala tun na ga damarsa da tafi yawa kenan ko farfara farfara ma mu ne can da farfara to wannan bai halatta a da jinsi zai janyo sai da jinsi da jinsi a gajin kiri ciki wala yi shay'in shay fi jinsi ba a kodan abu da bangaren sa ma fi ma min hau ko wanda ya kusa da shi wajen halitta illa an yi kuri da hushe an sai dai in rance yake nema fi mithilihi siffatan wa mikidaran wani ana iya ba shi rance ma'ana shi ne da amfani kenan da aka kulla dawon nasa ya ce ina neman rancen dawa sai dauka ba shi والنفع للمتسلف amfanin ya zama shi wancan mai yin odan tun da yanzu shi ke da hanya kuɗi ke nema sai ya zan ina neman irin wannan abu da zan sayar in bashi ina neman shi ice in bashi shi shi kenan to wannan kenan wala ya juzu dainun bidainin kaga dama kenan a salami za a samu abin nan bashi da bashi sai karsa ya za a yi bashi da bashi kaga mai yin oda kaga ba bashi ne za a bashi ba to sai je ka kawo min wannan dawa in Allah ya kai mu watan rabi'ul awwal din nan baka gudun kaga bashi da bashi ne ko wannan ba zai halatta ba tun da shi wannan ai bai samu komai ba a ce to yanzu za ka je ka kawo min kaza amma in Allah ya kai mu watan zan baka a kaga bashi ne shi wancan mai sanami wanda zai kawo kaya ai kaga kawo kaya babu shi yanzu bashi ne to kai ma ka ce a kawo ma babu kudin ɗin kaga an samu cinikin babu da babu kaga an allah ya sa wannan kayan aka je aka dawo kayan babu ko aka yi asara ko aka samu wata matsala ko kayan nan yi irin wani tashi ba san ce na fasa ba ko kuma a kayan ya sakko nan da zan ce na fasa na yi odar hudu uku uku sai na ga ya koma buhu dubu biyar ai zai ga kagar kisi eh? ba zai kare ba tun da ba riga na ba to shi kenan zube min da wannan na samu zan ba ka ko kaga nan an yi ta hayaniyar da ba ta da karshe sai ka ce a'a shi dai da bashi baya halatta wata تأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما يبعد من الأقدة من ذلك haka jinkirta asalin kudin odan da sharaɗin zuwa mahallin salamin a ce sharaɗi ne ba sa kai irin wancan na baya ba amma ba da ko abun da ya nesa da kudurin min dalika shi ma yana daga cikin abun da an hana hadda na haru a ciki ko ai an da salami bi tsaramin min thalathati ayyamin kaga wancan magana ne wa qawluhu min zalika ay min ad-dayn ko ya zama bashi da bashi li'anna fihi amiru kullum mina ad ne kowanne ya ɗora kowanne bashi hmm. ai ma'ana mutum aini a ce jinkirta asalin an ce maku ku gane ke aka ce za da kudan kana kallo na eh to kana jina kenan baka gane ba ba jina nake so kai ba ka gane ke so kai magana mana <laughs> ni man san ka ji ne na fi son ka gane saboda tarko na kake yana gama wahala ka zaki da ni baya ne ko ban yadda ba ka ji ko eh, je ka eh. Eh. mutum na ce maka ana so ka amsa min tambaya ta ta farko shin in an kudura cinikin nan na oda ba take za ba da kudin ba to shi ne aka ce a jinkirta kuɗin sai an je can garin inda za a yi cinikin ɗin a bayar mhm. ai ka gani na maka haka na huta in ban da ba ka ba sai in samu awa guda ina sharhi ka ajiye ni ka ce ban gane ba na shiga gani kuwa ka gani na maka haka ai ka ka kawo tunanin ka kusa ka gane saboda haka nan a bar kuɗin har sai kamar yanzu misalin cinikinmu ni mai dawa ko a ce ka bari yanzu dama ina da wasu awakina a kano mu je zan sai da su a kano in baka kaga daga nan sai ka je ka kawo min dawa da za ka kama ina cikin wannan kaga bashi da bashi ne daga nan ije kano bayan kwana bakwai ko kwana biyar in sassai da awaka yana in har tarkata in kawo kudinsa dubu ɗari hudu da hamsin in bashi kaga inda bashi an samu jinkiri ya zan bashi da bashi ila mahallin salami aw ma ba'uda min al-uqdati ko da ke nesa da kudurin ma ba'uda min al-uqdati min zalika da wuce kwana uku dama aka ce fasxu haka biyan bashi da bashi baya halatta hmm. bashi da bashi kamar kusan wani ciniki na yanzu yanzu da dama cinikin mutane a takarda ne na sayar maka da kaza da kaza ga mota na na cika tama da kaza a akwai wani fili na auri kaza mai dina aure ha kaza na tarkata na biya ka yi ceto shi kenan ya karbi mota ya karbi kaza ya karbi kaza an sun tafi can shi ma in yi jima ya dammara wannan ya dammara wannan duk kusan yanzu zaka ake irin wannan cinikin ne amma a yi cinikin dubu kaza a kirka kuɗi a ba mutum yanzu sai na eh ya ne mai zama bashi da bashi an kusa fa komawa cinikin daɗin tun da yanzu a ɗakko kuɗi a ba da kuɗi nema ake yi wahala inda an kai manyan kuɗi shi na ai muke kai ba ta biyan bashi da bashi kana bi na nema na bi kaga ka je ka karba kuma ba ihala ba eh zai zume dainin wa kuwa gashi nan kuna ci da zuci ba a yi ba kuke tambaya a kai ko da karatun mu na ɗazu sai ice fasko dainin fi da kuwa ya san wannan wa an ya kuna laka shai fi zimmatihi kamar a ce kana da kuɗi a wuyan shi fatafsakahu fi shay'in akhar ainihin sai ka biya shi fi zimmati kana bin sa kana da kuɗi a kan shi sai ka kwace kuɗin ka fi shi in a cikin wani bulatu tu'ajjiluhu la ta ta'ajjaluhu ba za ka yi shi take ba Sulaimanu ke bin Abdullahi kuɗi to shi kenan sai ce to yanzu kai Abdullahi kuɗin nan na abin nan ɗinka ah, in Allah kai mu da kakani kuma zan karɓi kazanka kaga fasko ne fi ne ba nan take ba har yanzu da sauran tambayar ka ƙi ne kana biyan sa kuɗi tun da abinda zaka bi bai fi dubu goma shi ma gaya tuma a ce yana da wasu dubu goma da zai iya samu da kaka ko ni dankalin shi ka ce yau wada ma ku za ka fara tuyan dankali to shi kenan dubu goma nan da kake bin sa za ka karbi dankalin sa da kaka dainun fi daini ko ba gaidi ta ajilin bal bil hamza ta ajil Allah ya sa dankalin nan nasa duk zama jijiyoyi eh? a kaga ba mu da raba fada ya ce ku kuka yi dainin fi daini fasku daini kuka fi daini Allah kuka saba wa Allah ya ka ku fada ne sai mu kori shari'a gashi nan ma a ciki amma na san ma an gane amma ga wanda ya rubuta saboda nazari mitla an yakuna laka alaihi ashara to da nanir kai ko asharatu alafi shi kenan misalin ya daidai kana bin sa asharatu alafi indahum dinanir ila sana fa fatafsaquha fi asharati athwabi sai kace zaka bashi yadi masalan kai kam sai ka bashi kifi ko ka bashi kifi fa in kana al-fasxu ila al-ajali nafsihi in yayi daidai da daidai ajalin wannan daidai da ajalin wancan aw dunahu fa qawlani aljawazu kaga zai zama zai zama muqasati wa huwa azhar fi an-nazri wal man'u wa huwa ashhar shikenan dama can karatu a fili yake illa dai wanda suka kai shi duhu da gangan wala yajuzu bai'u ma laysa indaka ala an yakuna alayka halal. baya halatta sayar da abin da baya wurinka da sharɗin ya kasance halan alaika take a kanka tunda abun nan bai nan bai u ma laisa ka ala in ya kuna halan alaika ya zama yanzu za ka biya a cinikin abun ba na ce ka biya kuɗi yanzu Ku? ba shi ne ba za a ce maka ga jirgin siminti nan nan nan ga shi nan aka zo da shi ko za mu je ka gan shi tukuna duk da dai maka sai ba za a yi makarya ba jirgin siminti ne ga shi nan yanzu dukka saboda tun da kaga kai kana karatu a masallaci kana ɗalibin ilimi bai kamata ustazu ka tozarta ba ka je kana sana'a a cikin yan iska wannan siminti za ba ka shi dubu ɗaya abun ka samu ko nawa sai ka sayar da shi ko ai sai ka saya ka ba su kudin i ha to wannan sai ka gani buhu ɗari dubu ɗaiɗai ko ai shi ne ba za ka gane ba sai an maka eh da kudu zai biya ka gani wajen kasa an so sun gane to wasan nan ka ne ba kai gina daga alli sai wuri kaza sai kaza wannan wannan ba dole komai ka gane ba sai ka basu ba su gane su gane shi wancan ai wanda abin ya shafe su sun gano harkar tuni nawa ake sayar da saminti yanzu dubu da da ɗari bakwai da ba shi ma na kuma arha da ɗari bakwai amma da ike kai almajiri ne za a baka shi dubu ɗaya ɗaya ga jirgin can ma ba a gama saukewa ba yanzu matsalan ka zaɓi mota ne kawai don ana sauri za a su da shi a kasa kila a yi hadiri ta gaba maza maza ka ce don allah zai ko za a taimaka min da tirela ce akwai tirela saboda haka nan duka kaga guda guda guda dubu ɗaya nawa kenan dubu ɗaya ɗai eh? kaga wajen ton nawa wajen kusan tirela biyu za ka samu ko tirela uku ai ka gashi kenan ka daina neman kuɗi ya kai ta karatu ka je ku katar da wayan aure eh, sau nawa ana haka ta ce ma gashi nan gashi nan hisa aka ce bai halatta ba idan aka yi maka haka ka je ka bar da kuɗi kanka dolancin kai kai ka ga karatu ka yi karatu karatu ba amfani ta kula ba wa'annan mutane kuna kallon su Eh. a ah, ai wancan ah, ban gane ba sake maganan ka na gane eh, eh, eh. eh to shine dan nau'in watun daban da dan hasan nawa nawa ake sai da shi ko to shine dan kwan wannan ne kaman odan ne ko da yake zai iya daukan kwanuka ma wannan wannan yayi haka hmm? abinci abinci eh a wannan ai ba shi ya baka kawai kai ne ka kana neman shayi mai shayi ba yi ba kuɗi amma na sa rai akwai ya za a samu yin haka eh? saboda kan zai ta baka bashin shayi zai duka haka rijiya ko ka samu kayan bulok ko ka samu yashi ko ka samu gini shi ka nasa ka zaka biya shi wannan ba shi ka ci amma ba oda ne ba nan ana cini kai masu manya-manyan cinikoki saboda haka nan abin na ke so an sa dan abin na ciki don haka ake zuwa a yaudari mutu a ce musu ga kaza ga kaza ga kaza bai halatta ka sai irin wannan kan da baya nan wala juzu mai bai sa inda ka ala an yakuna alayka halal buyu'ul ajali ba yadda a musulunci bai yadda bai ba da kafa a yi ma damfara ba sai dai in ka ga an maka damfara son banzan kai kai ka abun dubu ɗaya ɗari dubu ɗaya da ɗari bakwai ka ji dubu ɗaya ɗaya ka saya ba ka gan shi ba akwai naira ɗari ɗari aka ce a kawo su kai ma ka shi ba ku toka su ka zuwa ba buyo ul'ajali cinikin ajaloli cinikin bashi wannan shine wanda kake magana na abinci wa idza ita sil'atan bi thamanin mu'ajjalin فلا تشتريها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من ذلك وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة wannan shi ake ce masa bai'ul ina idan bi ita sil'atan idan ka sai da kaya da kuɗi bashi to bai halatta fa ka sai kayan nan bi aƙalla minhu da kuɗi na kadan da wanda bai kashi ba kuɗi hannu an gane misalin wai ba gane ba na nesa na ke so eh? ga alasan can kamar misali kaga a ce to shi kuma kabin sai da wansa yanzu ya koma sai da atamfa a je a can ma yana sai da namun haddacin yasa ina ma'aikacin gwamnati a nan haka shi aiki yake yawa ga abu faida sai abu faida ya gangaro buyin buyin ina neman kuɗi ido rufe ina kuɗi babu kuɗi a je wajen alasan mai kan sharu alasan akwai kuɗi ce babu kuɗi sai cinya ɗaya nawa ke sai da cinya a batta dubu ashirin ɗin kayan huta sai ga cinya ce dubu ashirin shi ma murfa da da ke neman baifin dubu ashirin sai ce dubu ashirin ce eh. dubu ishirin nake nema ce babu dubu ishirin sai dai ga wata cinya abu rufe da ce to ya za a yi tun da masu bangita sa masa cinya a but sai ka bi shi ka ce to yanzu ina za ka je da wannan jini ragwai-ragwai wa zai saya wa isan ka da sai da nama eh? abu rufe da a baka dubu sha takwas sai ce to kawo sai karbi dubu sha takwas ka gane ko a wata mai zai kawo ma Ka ga ka ci riban dubu biyu wannan shine asalin riba to shine wannan sai ibada shi a kai. kada ka sayar da kaya ka kai mai cinya kenan bi thamanin mu'ajjalin da kuɗi ba shi kaga dubu ishirin ko in ka sayar da kaya dubu ishirin fala tashtari kakka sai ta bi aqalla min huna qadar kaga duk nawa kenan ba sha takwas ba to kada ka yi haka wannan shi aka ce masa bai ul'ina ka gane ko domin kaga ainihin ai ka kawai dai ka ba shi dubu sha takwas ne ya baka dubu ishirin an gane to a wannan cinikin au ila ajalin dunal ajalin awwal ko zuwa ga ajalin da bai kai na farkon ba ko ajalin farko yaushe ne misalin eh? sabon shekara ko ila ajalin duna ajalil awwal al'awwalu sabon eh, eh, yake da sunan sabon shekara a wannan kuma ya ce a ƙarshen wata shi ya saya da zai kawo maka su mai yake da suna sai sabon shekara zai kawo kai kuwa sai ka saya za ka ba shi shi zuwa sabon ƙarshen wannan watan a kaga bai kai ajalin farko ba bai fito ba harkan? wala bi aksara minhu kuma kada ka ƙara masa ka saye shi sama da ila abu adamin ajalihi misalin shi ice sai karshen wata zai kawo maka sai ka saye shi kai kuma ka karbi kayan za ka ba shi kudin a sabuwar shekara shi ma bai halatta ba eh, A tsara min ajalihi ba Shi ne abba adamin ajalihi kaga yanzu yanzu ki guda uku duka wa'annan kuma kulli ɗaya ne zai iya haka wannan bai halatta ba wa amma ilal ajali nafsihi amma zuwa ga ajalin kansa fa zalika kulluhu jaiz ya karbi cinyan nan zuwa ƙarshen wata sai ka saye ta da kuɗin zuwa ƙarshen wata ai wannan yayi kawai in ƙarshen wata ba ka rike ba shi ya saya zai baka kuɗin ƙarshen wata sai ka sayi cinyan kai ma zuwa ƙarshen wata aka kenan ma in ƙarshen wata ya yi ka rike abunka to in ka bashi kudin ne zai dawa ka su aiki shi ne an yi komi ya sai cinya amma dai ai an huta ya sai cinya da zuwa ƙarshen wata sai ka zo ka saye ta ka saye ta hannunsa da wannan kudin zuwa ƙarshen watan ko to bayan yi daidai da daidai ba kaga ba matsala ba fa'ida dama ai dama ana gudun ka samu fa'ida ba ka wahala ba yi shi ma ba fa'ida kama ma ai kaga take ne ai tunda bata dade hannun shi ba wa takunu muqasa kaga ya zama zamiya kenan kaga ya zo daidai uku ba su halatta ba aya ya halatta duka ciniki ɗaya ne in mun kuma muka yi talhisinsa Sai da kaya ko mutum ba zai sai da kaya ba in mutum sai da kaya kada ya saye shi da kuɗin da ba su kai ba ba shi ne farko ba ya sai da shi ban shi kuma ba zai sai shi da kuɗin da basu kai ba kaga riba ne wannan bai ina ne ko zuwa ga ajalin da bai kai wancan ajalin ba kaga zai amfana da shi ko zuwa ga ajalin da ifi wancan ajalin nesa duka dai amma mutum ya sai kaya ya sai da kaya kai sai isa ya shi ya sai da kaya bashi sannan sai isa ya shi daidai da wannan ajalin wannan ya yi daidai zami ya ce kawai aka yi yadda kasan wani cinikin bai kama da ya kala kama ya kala cinikin aka yi to shi wancan ba ai dama dole ta kai mutum daɗi ba zai kai mutum yi wannan ba ba to ku mutane sai a kare ma haƙinka ba tare da ma kasan an kare maka haƙi ba buyu'ul a'ala bai'ul juzafi cinikin tari ma'ana a tara abu a yi kintace kwace masa cinikin kintace washe tufu da sharuɗansa a tadda abu a tare sai a kintata a saye shi wala ba'asa bishira iljuzafi fi ma kalu aw yuzanu zanu si wadda rahimi ma kana maskukan wa amma ni karu zahabi wal fiddatu kadhalika fihi majaizu sayan tari juzaf ya bashi ma na hau yace ce juzafu kuwa ma juhila kadarhu, abunda ba a san yawan shi ba au wazanhu ko nauyinsa au kailuhu ko awonsa au adadihu ko yawansa shine juza sai dankali kenan doya na kirgata dankali ka kalli dankali ka saya ko sayan dami dami jusafu ne su da za ka kalli shi ne kamar gina kamar gina ka ɗaga sama ka ce kaza juzafu ne ne don ba za ka gano mudu da wani ba fi ma kalu wanda ana muda shi ma ko da tarin kewaye ko tarin tsubin kaza ana iya sayan shi au zano si wadda na neri in ba dai zinariya ba wadda rahimi da dirhami shi ma dinarin da dirhamin ma kana maskokan wanda an riga an kera shi an san adadinsa wa amma niƙarar zahabi amma madaran zinarin wanda ba kera ba walfidda fadhalika fihi ma ja'isun wana a iya kallon tarin dutsen zinarin a saya kaza ko a iya kallon tarin azurfa a saya kaza wana a iya fito fili wallahi juzu ina ga ai akwai wanda sukan yi gangaci su sai gona ma haka ko su kalli masara su zagaya su shiga ciki su kakalli abin su ce son saya kasa eh? rake ha shi ma jusaf ne ka shiga kaga zan ayi a kirga shi amma a zagaya a zaka amma fa sai sarkin gona sai sarki noma da an baka ba na ai zaka kun ciki <laughs> ka je ka sai kawai gari duk yayi ne ka ƙi saye ka kalla ka ga duk yayi ne ka ga wani ya saya malam ya ci riba <laughs> eh? wanne ana sayan gonar shaka a shi abin na yake don ana sayan kunyan rogo Can a idan su yabe ko ko dubu ko dai nan wajen kano a samu kunyan rogo ka kalla ka kalla amma ba wata za ka sai jijiyoyi Lemu, rogo ya shi rage magana eh ba ɗaya ka tuna ba sauran ba akwai dai nau'in gangace su za ku ne yayi buhu buhu ba ba zan yi gashi tare lemon suke da shi da a tara shi haka a sama ice kuma kakana shi ma juzafu ne ne juzafu ne wata da zai karfa jiki ko kuma shi mai lemon wannan fa shi ne bayar muzabana mai lemo ina ka cuce ni ka saya a radar in ka ɗabi buhu ɗaya ka ɗabi pickup ɗaya ga bai kare ba bi da ka cuce ni in ka samu lemu a fasa kai kuma ka je ɗiba kai ma ka ɗiba ka ɗan ka tafi kana haƙon shi aikin banza ka duba na ɗauka zai buhu kaza ga shi nan ma bai bi kaza ba bai ulmuza bana wala ya juzu shira'ur raqiqi wa thiyabi juzafan amma bai halatta sayan bayi juzaf a bayi kudin goro a kalle su kan a ce daga nan zuwa can duk an sai sau miliyan kaza wasfiya bi haka kaya kaya juzafu sai dai yan gwanjo na yi ko mu juzafu ne don ba san mai a ciki ba juzafu ne sai dai kawai a ce mai ne tun da ne ba a san da a ciki ba wata rana ka kwan ciki wata rana su kwan ciki sai dai in an ce to ai a matsayin bola aka saya ko bola ce can zubarwa suka yi aka ɗiba aka cuccusa bola aka dandake ta ne na masu daina hankalin ne in mutum ya gaji da sari ga ya mata kashi ya mata fitsari ɗiba ya zuba a ciki da me da majina da komai ɗiba jefa a ciki ya gaji da sama kaza ɗiba ya zuba a tarkata a cusa har da kuɗi ana samu a ciki ko a caccake buhu kai ko kaji to sai dai ga zaga a matsayin bola ne a wurin su to ganga sayan juji haka wannan ya halatta juzafu ne amma a matsayin kaya wala ma yumkinu adduhu bila mashaqqa haka abinda za a kirga shi ba wahala bai halatta sai sa jusafan kaga irin doya ko za ta kirgu wa a kai ba sai ta kaje kudin gwai da can garin ku mu a garin ku da ke haka mu dai awaki guda guda ke san su eh? to kuna yawwa <laughs> yawa ya daina turawa eh. idan ka ba ka yin ya yi su dama kamar su ne suke yi abin da kasar inji kasar inji ta saba kasa al'ada ko yanzu kasar da ka kiwata a gida ta bakin ta kiwon allah <laughs> eh? ka kiwata ta tsakani da allah ya za a sai su jusa ba a san su jusa wannan ko zubi ne rana da ka zuba musu kwai za su hatta kwanukansu ake sawa sati uku ko sati hudu ne sati shida cika za sati shida masanu ya ce eh eh eh a wanda aka tace masu kyau kaga wanda ai an san irin su kaga wannan ba juzafu aka sai da su ba amma kaga dila a daure juzafu ne ita ce muke ta sai dai an yi ta matsayin bola ce ai ba su iya tacewa can kilo ne a nauyin bola a kowani nauyin sama ba amfani ya <laughs> yi sai na gama ya masa kudin taki kudin bola kudin juji dama jujin ka sayo in ma ba za ta samu ba yi taki a gona كي يرجع ناقة ومن ومن باء نخلا وند عينه يسد دبينو قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك غيرها من الثمار والعبار التذكير وعبار الزرع خروجه من الأرض wanda duk isai da ice dibino an riga an masa kilili to 'ya'yan dibino nan na wanda isaidawa na wanda isaida ne lilba'i gindin kawai ya sayar illa an yashtarita hulmubta sai dai in shi mai saye ice har da 'ya'yan nan na kai ya saya tunda idan an riga an masa kililiya ya nuna kenan ya samu wa kazalika ghayruhu min athimari haka wani dibino daga 'ya'yan itatuwa wal ibaru shi kililin nan da ake bato a tazkiru yi masa barbara wa ibaru zar'i barbaran ainihin shuka khurujuhu min al-ardi idan shukoki ne fitarsa daga ƙasa wannan ba mai da matsala wa man ba'a abdan wa malun fa maluhu lil ba'i illa an yashtaritahu al-mubta'u wanda ya sai da bawa bawan yana da dukiya to dukiyansa na wanda isai da bawan ne tsoron jikin bawan ya saida illa an yi shitare ta hulmabta sai da in mai sayan ya sani ice hadda dukiyansa na saya wala ba sa bishira ima fil idili alal barnamiji bi sifatin ma'aluma ba laifi da sayan abun da yake cikin dila kan rubutun da ke kanta ko allocation ɗin da aka rubuta tunda an an rubuta wannan allocation bai fai kuskure ba abin da aka rubuta nan shine a ciki har irin zaren da aka yi amfani da shi sai ka same shi a rubuce bi sifatin ma'aluma da siffa sananna wala ya juzu shira thawbin la sharu wala yusafu bai halatta sayan kayan da ba a buɗa shi ba za a warware ba ya zo da ya shadda sa alaida shadda ta yi daga waje to yaya a buɗa shi a alaidan kasan a manna yake yar kanti shi ko yadda ce to ka wuce wala yusuf kuma ba za a ba da siffarsa ba yau da dama dama akwai a rubuce shadda ce mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza in ka je ka tarar ba haka ba sai ka ce to ba haka take ba ko a nan take ka bare ka tarar ba haka ba ka gani dole ba zai abin nan tun da sharaɗin abin da ka sai abin da ke rubuce din na aka yi aw fi lailin muzlimin ko dare mai duhu la ya ta'ammala ne yadda ba su iya sanin me suka saya wala ya arifa ne ma fihi ba su sanin me a cikinsa wa kadhalika dabbatu fi laylin muzlimin ai haka dabba a dare mai duhu mota fa ai ta mota duk ne da dare da rana tunda dai ko da rana fenti ne a inji ba shi ake sai ba eh eh, eh. shi ma yana da ne wannan tadalisi kenan kamar yadda ya gabata gare mu ɓoye ayi mai ban ji ba sosai me ya a rubuce ko idan mutum ya zo ya auna ya tadda da uku ko kuma mutu ba ta kai goma ba in ba ta kai ba kaga shine suka yi na ƙasa idan ta haura su suka yi musamaha su suka yi musamaha suka ƙara tun da har gashi a rubuce sun rubuta shi kenan eh? ba laifi ta yawa. ولا يصوم أحد على صوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التصاوم صوم إيش الزيادة في الثمانين يصوم ولا يصوم أحد ونبيك آلي على صوم أخيه أكن تنكين أنقوانسا misali mutum yake sayan gida an wa gidan nan kuɗi kaza wani ya saya kaza to bai kamata wani zo ya ƙara ba sai wancan ya fita wadalika idarakana wannan duk in sun karkata wata ƙara ba sun yi kiris ana to ɗan ƙara kaɗan ana to la'ada waje lafi awwali ta samu banda farkon tayawa wannan ya saya kaza kana iya karawa kaza sun da masu gida ba su ce komai ba gida gashi na na saya dubu ɗari biyar wani na karawa dubu ɗari shida tun da farkon ta yi ne amma an sun raja an fara sa sharaɗi an fara neman kaza an fara tahiya kaza bari a je a yi shawara kai ka zo ka kara wannan bai halatta ba yi an san na an ce ya hana kowa ciniki za a ba shi kwanuka yanzu an ba ka nan da awa 24 ka kawo kuɗi yan ku ba haka ba ka fita shi ne aka ce maka za a ce masa kaza wani wani zai zo saya? wancan idan kasuwa ne mutum na fita ai ya bari kenan hmm. eh a kasar a ai za a haka ba kuma a a to ai ko na gargajiya kuke yi ko kuma kuma na maganar da musulunci saboda haka nan bai halatta a yi haka a ka'ida ta shari'a to amma koko da ba shari'a musulunci ake baka komai ma na yi <laughs> eh wannan kan bai halatta ba iyaka abin da ka ce musu kenan bai halatta ba ba kada da bakin magana والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان هنا ردي وتمذهبا كده ciniki ana kulla shi da magana ne yau ko da dai masu cinikin ba su rabu ba in dai mutum aka kulla shi kenan yan aqidu bil kala ai bi kulli ma yadullu ala rida da duk abun da zai iya nuna yadda kal ishara wal mu'atati da dai sauransu maganan ciniki ya kare a kamun ijara hukuncin kodago leburanci leburanci kwangila zai shigo ciki da sauran dai kudure-kudure haya duk zai shigo cikin nan An ijaratu leburanci ko wannan ya kamata mu duba shi daga farko har ƙarshe al'ijaratu ma'khuzatun min al'ajari was sawabi wa tutlaqu alal juuli ana ɗaukar shi akan kwangila wal kira da haya bi khilafil aksi amma haya ba ta ɗaukan ijara juli bai ɗaukan ijara amma ijara tana iya haɗo kira da jaju'uli Kala ibnu arfata hiya aqadu mu'awada kuduri ne na musanyi alaman fa'ati ma yumkinu na kalhu amfanin abin da za a ɗaukewa gaira safina wa bahima amma banda jirgi banda ainihin dabba gaira nashi'in anha ba'aduhu ya taba'adu bai taba'idiha wancan mu kyale shi mu koma harkokinmu wal ijara littafi ja'izatu ko dago ya halatta haya ta halatta kwangila ta halatta idan daraba laha ajalan idan an buga ajali wasammayan samana suka ambaci kudin wala ya turabu fi ju'ulin ajalun amma shi ju'uli kwangila ba a sa masa ajali hirar da abiki na dawo da bawan da ibata au ba'irin sharidin ko rakumin da ibata au hafari irin ko na rijiya saboda ruwan nan ba san da za a same shi ba au bai thawbin ko sayar da kaya ba a samu sa ajali wani hauhi Wana she Alahu illa bi tamamil amali ita kwangila ji ko mutum bai da komai sai ya gama aiki kaga shi sana ake da kafintoci da birkiloli da masu noma idan kuka zo ka kalli ga gona ta gona zan tsaya nawa za a noma min sai ka yi zagaya ya zagaya ya kalla ya kallo ya ce dubu daya ka ce a ah, 800 kakka kakka ce to ka na samu wasu ya ce to shi kenan zan yi ya to i ka ban ɗari hudu ka kaba shi <laughs> ban karya ba ce to nan ba ka shirya aiki ba ta ka ba nuri eh, ba ka shirya ba ya fara aiki kakas kakas kakas kakas kakas kakas kakas kakas kakas kakas kakas kakas ka kalli aikin da ito sai ka ce to yanzu za ka gano zai fara kila da inda ba wahala dan da na ya ke ce to ka rabi ke a'a dai sai ka duba ka auna abun da zai yi daga nan zuwa can sai ka ɗauko ɗari biyu ka bashi wannan ka taimaka masa ne in ku ba haka ba ce gama gaba ɗaya in ya gama ka ga bai bai bai mai sunan shi rage kawai ka ta kasa yake binne gindin yi wancan ka wannan binne gindin ya haka ya gama ce nawa bai yi ba ban baka duk wani je ta ji to shi kenan je ka Allah ya isa wannan kai za ta ci saboda na yi ne don in samu saboda kana sai ya biya cicire gindin gaba ɗaya kai ne injiniya ka za ka yi gona ka gano ma ya yi ce to bai dinga maka tsambare ba ya kwaso nan ya kwaso nan ya haɗa ya binne eh? na tafi gona da yawa uku ba ruwanku da gona gini gini saboda ka kanan gini misali mutum ya zo ya ce maka gini dole in kana son ka taimaka shi ka ce to daga nan zuwa course. san biya ka dubu ka ce a saboda ma'aikata ce to shi kenan in an yi dpc kuna da kaza in an je linta kuna da kaza in an karkare gini kuna da kaza zan yi biya uku kaga yi wani haƙo daga ƙasa ya zo ya gama dvc ka duba ya dvc ka kira injiniya ka ice ya yi ya tattaka ya ƙwanƙuma ko da tun ana aiki ma da injiniyan ya yi an gama ko ina ya yi ya yi sai ka ɗauko ka san shi ka bashi in ya ɗaga wancan maka ɗauko ka san shi ka bashi in ko ɗauko ka za ɗauko ban biya ma'aikata ce a rage naka ni ba abun da haɗa da ma'aikata ka gaya da muka yi da kai wannan ita ce ka'ida irin ta musulunci in ku aikin muni zai maka su da su shi kenan shida suna nan bakwai an fara aiki ƙarfe hudu na yi su tashi amma ba za su zo ba sai sha biyu ko ƙarfe goma kafin a haɗa kayan aiki sha ɗaya ta yi a fara aiki kakas kakasa kira sallar ƙarfe ɗaya a sunna ne duk sun tafi sallah Eh? suna a aikin ka za ta tashi a yi sallah kuma ce to a ci abinci ana cin abinci su sake dawowa kayya kayya kayya kayya kira sallar da asar duk hannun suna ne su je su yi sallah su yi wurdi su roƙi allah to kaga daga nan suka dace wannan wani rishegin aiki ne sai dare wannan wani rishegin aiki ne sai dare ba su duba yaushe su kwazo sha biyu suka fara aiki amma bayan sun fara wannan wani rishegin aiki ne sai dare kafin to da haka ka ga kwanda a tsadance in man blok ɗaya za ku aje ku watse shi kenan je kaya ma fa ya zauna da kyau sai ka tafi sai kun gama tsab inda muka da ku yayi sannan ba ku na in an yi haka an koma an huta la darara wala dirara ijara ja'izatu na fice a kashi kwangila ya halatta ja'iza ana wuce wannan ba idza daraba laha ajalan وسمي الثمن ولا يضرب في الجؤلك عجل في رد عابك أو بئر شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونهره ولا شيء له إلا بتمام العمل أنا نزايا والأجير شيك وليبرا على البيع وانا أكد يا يسير idza tammal ajalu in ajali ya cika walam yabi bai sai da ba wajaba lahu jami'ul ajal tunda wuni aka dauke shi aji alal bai idza tamma ajalu walam yabi wajaba lahu jami'ul ajal eh wanne a ai mun gama kodabu muna magana wannan mai ai wancan kwangila aka jinga aka yi shi kona ɗan lada ne lokaci kewa ba su ma da alaka da juna wa in ba a fi nisfil ajali in ya sayar a rabi walahu nisfil ijarati ko ɗan kwada ko kuka je kuka fara aiki kaka sai karfe karfe biyu ke sai aka gama shi a biyu a sa a bashi rabin kuɗin wuni tunda ba kai wuni ba kai dai in ba saba yi ta tsayawa ba zai bari aikin ya kare ba walkira haya kalbai ikaman ciniki yake fi ma ya hillu wa ya haramu cikin abun da yake halatta da abun da yake haramta wa manik tara da batan bi aidiha ila baladin famatatin fasakhatil kira fi ma bakiya. wanda duk yi hayan dabba asalin dabbar yi haya mota ya dauka mai kuke ce mata ba ta da suna da hausa ko yanzu turanci za ku yi shata mutum ya dauki shata zuwa zaria ila baladin famatatin sai dabba ta mutu in fasakar kira shata ta ɓaci fima bakiya sai a duba daga nan zuwa jaji nawa ne sai a biya kudin jaji idawa da sauran kudin a kai kazariya. ya zama juyawa kenan wa kazalikal ya mutu haka lebura ya mutu shi ma sai a bashi iya inda ya mutu iya abu da ya yi tunda za a kajiddige a kowace awa nawa ne Ah. a batta yadda suke yi wannan kuma nasu inda aka yi shata wannan da musulunci haka za su yi ai ko su ba suna abinda suke ce masa juye ba eh, eh tun da ya yi wannan to dai inda za a kai ga gaida akwai bata lokaci in ka san akwai wannan juyin babba ko duk dai mota ce eh sai eh a wannan ai wajen mai mota ne kuma ba ainihin dan dako ne ba da wanda aka dauka ba wannan an koma wajen ijaran mota wajen masu mota zuwa sha biyu kaza zuwa karfe kaza kaza ai wannan ba a haka dama saboda abinda ake tsakanin mai mota da direba wannan wajen laiburanci ne za a san yadda za ne a ce duk abun da ka samu za mu raba yadda za mu raba wannan ne kai waye in ni je zuwa wannan lokaci shi kenan wannan abun da ya samu sai su raba da mai mota yadda ake rabawa kaga la darara wala dirara amma shi ko wannan wanda aka ɗauko shi za a kai shi wuri kaza kaza sai an kai shi kai maganan ka ina fahimce ka tsakanin direba ne da mai mota yawwa wajen eh eh wanda ya mutu eh misalin kaɗa ko mai aiki yana aiki yana aiki kayya kayya zuwa wata da sai mutu a sha biyar amma da gudawa ko sai ya same shi mutum ne kaɗa ko shi maka gadi sai ya mutu sha biyar ana biyan shi dubu nawa dubu goma zai wa laraba dubu uku eh? dubu uku sai a bashi dubu ɗaya da ɗari biyar in kaga ka bashi dubu uku kyauta masa kai tun da bayan aikin ba wadaru ta na hadimu haka gidan haya ya rushe kana cike a kalan ruwa ka biya kuɗin wata shida kayi wata biyu aka nan ka ruwa sauran wata kayi kwana wata ɗaya da kwana ashirin sai aka nan ka ruwa ya wuce da gida ba sai ka je ka samu gidan baka ce ina kuɗi na haka ake kun yi shuru ina fama da gida na dole ne zai biya ko mai biya ka duniya ba zai biya ka lahira idan dubu ɗai ɗai ne gaga dubu shida kenan ko to ka ci dubu ɗaya ya kai kwana ashirin da ɗari nawa da dari takwas ya ci dubu ɗaya da dari takwas yanzu ya dawo maka dubu uku ko ko dubu dubu uku da ɗari biyu haka zai dawo maka dawo ka nemi haya kabala tamamin muddatil kira shi ma za a biya mutum don la darara wala dirara ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على Ba بالي ayi ijara. إجارة mai ومي كوير ودمي da Ƙur'ani akan yaro ya iya karantawa ai ijara za a ba ka kaza amma fa yaro na zai buɗe ko ina ya karanta ai da kaga da kaga na ce wani malamai kuma da za a shi karatun da shi da barazana zai masa duk yadda zai iya karantawa ba laifi ya yi haka wa mu musharaqati tabibi alal bur'i haka yi sharaɗi da likita akan warkewa a ƙa'ida idan ka zo da marar lafiya Ta ce to yanzu yaya za ka iya warkar da shi ya ce eh zai ce gaga dai ga gyambo na nawa za ka za ka iya warkar da shi ya duba ya duba ya auna ya sama dubin dubaludun ya tsungula ya sa a mai cece ya gano ciwo nawa za ka biya ice to dubu ashirin ice dubu ashirin ka kawai ka daɗe da gyambo ka kace to shi kenan ci gaba da aiki ya manna wannan ya tura wannan ya aske wannan ya goge wannan ya yi wane ne wannan kada ka ci kaza kada kai kaza ce ai na fi ka sanya warki in ya fara cika ya liƙe ya haɗa ya warke gaba ya ka ce dubu shirin ɗinka amma aka kwana bakwai dimbo ƙara ƙaruwa yake ce malam za ka yawa zan je wajen wani shi ke bai da kwandala da magungunansa da kwallabinsa da alluransa duk ya gama maka allurai haka amma ka'ida ne na musulunci mutum na zuwa ce ba a yi komai sai ka ajiye dubu kaza wannan ba ka'ida ce ba ka dai ake yi idan ne tutun da yahuda ne masu a maganin irin na zamani suka kawo haka sai dai a ce wancan dole ya yi tsada kuma da likita zai fi zuwa da magani mai kyau kuma da zai fi kulawa tun da sai an warke da abiya ana cikin magani sai mai wanda ke magani ya mutu shi kenan ya cicire magungunan sai tura muku gawanku eh za a duba za a duba ai al'ada don daga kwana uku kana shan magani bai komai ba gama ai ya canji wala yan kira bi mautin rakibi ne haya ba ta warware ba don wanda ya hau mutu ko ainihin wanda yake gida ya mutu kana direba kaɗa ko mutum ya mutu ba sai kai ta farfara ba sai ka kai shi <laughs> Eh? kun yi da shi dama za ka kai musu shi gari ka zace shi kenan ka tura ka tura ka kara da shi amma fa ya mutu ga shi nan ku dauka haka sa kinu ya mutu mai gida ce to kun ci kudin ku ce mai gidan ya mutu ce yi ai ba ni na hana ya amfani da shi ba wala bi mauti ganamin ra'iyati yati bi mithliha haka don dabbobi mai kiwo sun mutu ka kawo irinsu kana yi mutum kiwo dabbobin ya suka mutu duka sai ka aika masa dabbobin ka sun mutu kawo su eh? aka sa'ai tun da kai ba kai ka mutu ba aikinka kana nan gun aikinka kaddara suka mutu da kai kawo su sai dai yazo ya tsinke haya wa manik tara kira a wanda duk iya haya hayan abun da ake biya fama ta dabbatu haya irin madmun kila ya ba da shi a ƙasa mitilu an ya kula lahu akrili dabbatan li ahmila alaiha kaza ila mawdu'i kaza shine mazmun ka bani dabbar da zan za ta kwasan min kaya zuwa kaza wa illatu dhalika anna al manafi mustahiqatun fi dhimma وليست متعلقة بهذه العين shi dabban ya haya da yana sai ya ɗauki kaza ya ɗauki kaza ya ɗauki kaza Fa mata ta ce dabba dabba sai ta mutu faliya ati bi ghairiha a watanta mota shata ta shiga ciki mutum ya shata mota za ta je wuri kaza saboda haka nan sai mota ta tsaya sai ka kawo wata motan don ta karasa wa in matar rakibu in ku rakibu ne ya mutu lam yan fasikil kira haya ananan wal yaktaru makanahu ghairahu su dora wani maimakonsa sai abun ne wannan asawancan wa man iktara ma'unan wanda ya haya abun aiki ma'un shine ismu jami'u limanafi albayti ka kidirin irin tukunya gatari kula man rariya da sauran dai kayan aro na kuma bangaren mata wanda ya haya wani abun aiki au gairahu fala damana alaihi ba zai biya ba fi hilakihi biye da mutum ya hayo diga ya fara aiki in ta karye ba zai biya ba da dama an ɗauko ta ne don a yi haka mutum da ya ba zai kama diga dinga kwalata da dutse don ta karye ba mutum ya yi hayan abun aiki to abun nan sai ya lalace ba zai biya ba eh? ya za mu raba asara in an yi an gama za a raba riba ƙa'ida ne na hayan ka. shi kenan sai ta je ta karye in dama da gutance ba yakin da ita ba ba kudi ba diga dama can ba ka sa kwata keke ba eh to kaga ai wannan abun amfanin ka ne kaga abun amfanin ka wani mai gidan ya danganta muslimuna ala shurutihim in kuka shar'anta yadda kuka sharɗanta shi kina kaza ku zauna biyadi wa huwa musaddaqun ana gaskata shi illa an ya tabayyana kadibahu sai dai inda kare shi ta bayyana shi ya karya abun da gangan ko ya bata abun da gangan to wannan ya kare maganan ta tadminu sunna'i biyan masu sana'a ma'ana tailoli kenan da masu sassaƙa kafintoci ko masu kwano akwai wani mai silin mai rugurgujewa akwai wani abu wanda an huda shi na da haɗari wasu na'udu ya zami nuna limagabu alaihi amiluhu hubi ajarin au bagairi ajari masu sana'a za su biya duk abin da suke iya koyewa da shi amiluhu ajarin da lada suka yi shi au bagairi ajarin ko babu lada ya ce a suna dina aladina na sabu an fi sun lisan ati allati ma'ashuhun minna kalkhayyati na kaman teloli وغيره داملون لما غاب أي داملون قيمة يوم القبض ولا أجرة لهم كما فيما عملوه في حوانيتهم أو بيوتهم فإن قال كما تلت إنكسيش يا دين يا بطا يا رائج bai biya domin zai je ɓoye idan sai je ta sawa ka ba mutum gyaran littafi sai ce ya bata ka sani ko ajiya ɗaki na ta karanta ya nemi ilin shi babu zai iya boyewa amma mai gyaran keke fa ba a koyi keke ya dinga hawa gida zai kwankwance ku amma jaki ba dama kwance jaki a sarari eh? lima gabu alai aminuhu bi ajarin da kudi suka yi au bi gairi ajari wala mana ala sahibil hammami ba biya ga mai ɗakin wanka shi ne a duma da aka dai za su biya nan masu gidan wanka ba sa biya ka zo wanka ka je sakacin ka suka kwashe matakali kalmi ko suka zare ma babbar riga ko hula wala damana ala sahibi safina mai jirgi ma baya biya ana fito kai ko kaje kaje ka zauna kan jirgi kana ta shan iska suka kwashe kenan mai mota ma bai biya wanda ya bata mota wala kira alahu illa alal balagi amma fa ba yi da kudin haya sai ya tsallake in ya kai gaci ya tsallakar da mutane sai a biya shi sanda babu tabbas zai kai ko ba zai kai ba to masu sana'a kenan sharikatul abadani haɗaka na jiki akan haɗa gwiwa ko da jiki a yi takafuli amma wannan na taimakon kai da kai wala ba asa bisharikati fil abadani ba laifi yin haɗaka a jikunkuna idan amila fi maudu'in wahidin in dai sun yi aiki a wuri ɗaya amalan wahidan aiki iri ɗaya da zara ɗaya cuci ɗaya na fita daga ciki shaidan ya zama shine na uku haɗaka ta dukiyoyi wata juzu sharikatu bil amwali haɗaka ta dukiyoyi na halatta ala an yakuna ribhu bainahuma akan riba ta kasance a tsakaninsu bi qadari ma akhraja kullum wahidin minhuma daidai yadda kowa ya fidda kasan shi wal amalu bi qadari ma sharata min ribhi li kulli wahidi da yin aiki alaihima daidai yadda suka gindaya sharaɗi na riba ga kowannensu wala ya juzu an yaktalifa farasulMali wayas wa yastawiya fi bai fa halatta jari ya zama daban-daban ainihin su su daidai a riba tilas wanda ifi sawa zai fi samu wannan kenan sharikatul amwal mar'a شركة الأبدان baƙiyar Salisa, شركة المضاربة duka wa'annan hanyoyi ne na inda in an bi su za a kawar da talauci hanyoyi ne na tattali samun kuɗi a musulunci ta hanya da ta halatta ba sai an yi infani da bankuna ba ta inda za a je a ciri ba har a kwanciki wal ja'izu. ja'izun في الدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن كنداني قراض دقا قرض أقصر kaga inda aka fincina wa mutum dubu ɗari biyar mai miliyoyi ya baka dubu ɗari biyar ka je ka sarrafa kaga gutsura maka yi a gutsura mutum wannan duki a ce je kai fatauci ja'izu dinari aka baka ko azurfa naira ko dala amma yi sauki a iya yin da garin zinari ko na azurfa ma'ana an ce maka garin zinari wanda ba a kera ba madarar shi ɗanyensa tunda kudi ne a hannu wala ya juzu bil urudi ba a kera da kaya suleiman ya zo da kifi waye za ka baya kasuwanci harisu na amma ga kifi kai jari tabballe da kaga kasuwanci aje ta ci ina ana nan ana ce riba ai riba ta kaga ina canza can karshen wata ya kare wata wata shida ya kare za kawo kuɗi ce kai baka kai baka kallo na yadda na canza hmm? to hasali ma ba a yi da kaddara in ka zo da kifinka ka ce mm, kifi buhu ne ko kwando ne kwando ne ko kwali kwali nawa kwali nawa ne akalla kwali akalla ba sai daidai ba dubu ashirin to shi kenan ga kwali ka ba shi kwali goma bijajari sai ce wannan bai halatta ba wa ya kuno in nazala sai ya zanto in an riga an kula sai zama ajira sai zama lebura fi bai iya sai ya sayar maka nawa ne ake sai da kwando kowane dillancin da za ba mutum dubu ishirin ba dubu biyu ba 10% sai ba da dubu biyu kaga dubu ashirin kenan idan aka sai da wannan kifi sai aka ɗauki dubu ashirin ka ba shi ladan aiki وعلى كراد مثلي كل ان سوكا كما سا كراد في الثمن شكنا كو كراد تا دون دن شي wannan a baka kudi madarar kudin za a baka kai za ka tafi كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال وإنما يكتسي في السفر wala ya kata simanin يقتصمان hatta ya niddal رأس mali mai aikin mai safarar kenan ya samu ya tufafi a tudin saboda kaga dubu ɗari biyar da yawa kaga misali in wajen kano kano za shi wanda kaya zai je da shi babban riga mana in ka je ka kai kayan kano ba ka da rigar shadda wani saurare ka komai kyan kayan kai su watsar da kai cewa wani shashasha ne kashenta su hana maka ma kayan aure amma dole ka samu wata shadda fara da ko baka kowace iri dai da hula mai tsada sannan ka shigo kayan taba shi masai an kaɓe masa ƙura da shelters kada ƙura ya hau kai ya bata shadda dandanan sai ka sayar shi kenan daga na ka kwasa kai kwashi kaya kai inugu shi kuma na wanda kaya za ka sa a ah, kwat da bakin takalmi ce yanzu nan da sauka daga amerika da kaya in ba za ku saya ba wuce da shi wani gari kaga dandana za a ce mai kyau ne mai kyau ne shi kenan sai ka shiga kai harkokinka to do me safara inda kudi ma kudai ne ba a dubu goma ba ba a kifi ba wanda zai kudi masu yawa sai wajen sayan mota da dai sauran ainihin abin na haka nan ne inda ake sa wata wa ta'amuhu Idan safara fil mali in yi tafiya dukiya alladhi lahu balu wanda ke da kima wa ya tasi zai tufata ne fi safarin ba'idi a tahiya mai nisa wala ya kata simanin riba ba fa za a raba riba ba hatta ya da ra'asul mali sai an fidda uwar kuɗin nan da dama in ba wanda ya taɓa jarrabawa ba to nan akan kwanciki. in ka ba mutum kuɗi kullum ya ce maka alhamdulillah kasuwanci akwai albarka wannan kila akwai ma wani sirri du'a in kana da ga garibar an samu riba ma gana ka kullum ana gana ka kudin uwar kudin ake baka in an tashi kasuwanci a sa watanni ba za mu taba kudin nan ba sai bayan wata shida wata shida in ya ce ta kato duk kaya ka sai da ka ajiye kudin a zo a ware dubu ɗari biyar daban wannan don riba ne in ma da sauran kaddarori a ji a sassai da su sannan sai a raba riba amma kullum a raba riba kafin a ware uwar kuɗi to in ka shiga wata ran ba za ka fita ba wasu sun shiga ba su fita ba ka tambaye su ka ji iya nan zan tsaya eh, eh? eh ki ɗauki kayan ya baka? eh ce riban naka ne a wannan taimakon ka yi kuma ana iya kila wannan ya fi gace ga shi na sayo shi dubu ɗaiɗai je duk abin da ka samu a kai na baka wannan ya halarta amma ba wannan ne ba na'am ya kare a karbe riba wata ranku za ka ba da labari za ka ba da labari wata rana mun taba wani karatu muna karatu wani mutum yana min haka ina min haka sai da aka gama karatun tukuna ita zan ce wallah maganin da kake amin yi je kai dauki yan kudin sai ba su kullum sai su ce maka kai alhamdulillah ana ce riba sai a zuwa riba ce ga abin da aka raba wata rana ba shi kara ce bana ba samu da yawa wasu sai ai hakuri za a samu da ce ba komai tun da wancan karo an samu da yawa a shi kudin sai ke cinyewa a ƙarshe ka ce jari ma ya ƙari eh, eh. ba na kayan nisa da yawa ba na jimaka da eh, an fidda uwar kuɗi eh, akwai bashi eh, a riban shi ya kashe kina a bashi kan ba sai a shi ya ci bashin kenan ko misalin ga kudin riba uwar kudi kun cire ta to amma a wannan ba cikin riba da kuka kuna bin wane kuɗi ko ana bin wane kuɗi ga sauran wani gongoni ma ba a sayar ba sai mu ce masa sayar tukuna sai ka karɓo wannan kuɗin tukuna tunda ba za a yi daraba ba sai an gansu in kuma shi ya ci bashin to dole biya tukuna aliki mitte iya iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين